sai aka samu wasu fasikai fajirai sai suka kirkiri labarin karya, wasu suka ce gashi nan an je ana zama da malamai yadda za a ana mitin da su yadda za a ƙara kuɗin man fetur a Najeriya wasu suka ce gashi nan an je an zauna da malamai an ba su naira miliyan sha shida shida don su zo su hana zanga-zanga a Najeriya duk malaman da ga an gaice su gidan gwamnati taro ko addu'a dubu hamsin ce manyan dubu ɗari sai a yi wata uku wata hudu ba a gayyaci malaman ba dan Allah mutumin da zai tara ku ba ku hamsin hamsin shine wata zai ba ku miliyan shashida to me za ku masa abin da zai baka mamaki yanzu ita fasatar an daina yi da miliyan wanda ya saci miliyan ɗari ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar wannan mai imani ne a wajen su a da biliyan ake da tiriliyan a gwamnatin baya fa na taɓa karantawa mutum biyar suka sace bajet ɗin najeriya na wancan lokacin miliyan takwas ne miliyan goma wannan sace-sacen shi ya jefa talakawa a cikin wannan halin kuma bari in gama 'yan siyasan nan 80 to 90% ɗinsu barayi ne su suka sace dukiyar najeriya suka mai da talaka a cikin wannan musibar don yanzu kana da jarin miliyan 50 miliyan 100 a cikin fargaba kake saboda ci yau da gobe zai iya lalata wannan jarin naka da baka da komai amma kuma saboda zalincin talakawa su ba wanda za su zaga sai malamai wai an ba malamai kuɗi wallahi ba ɗan siyasar da zai iya ba malami miliyan goma ma ba miliyan sha shida ba barin ba ku misalai da za ku gane duk malaman da an gaice su gidan gwamnati taro ko addu'a dubu hamsin ce manyan dubu ɗari sai a yi wata uku wata hudu ba a gaici malaman ba dan Allah mutumin da zai tara ku ba ku 50 50 shine wata zai ba ku miliyan 16 to me za ku masa 50 50 ce da gwamnatin da suka shuɗe da gwamnatin yanzu da 50 50 ce manyan ana ba su ɗari in ga mutum gwamnati ta ba shi dubu ɗari biyu ko yana da kima sai dai lokacin zaɓe lokacin zaɓe da atiku ya zo nan sai aka tara mai malamai ɗari sai ba su miliyan ashirin in ka lissafa dubu ɗari biyu kenan shi ma ɗayan yana zuwa tinubu kun sai tara malamai ɗari su ma sai ba su miliyan ashirin wannan fa lokacin da mutum yake nema ne yake so ya hau kan kujerai ya ba da wannan kuɗin ya ga tunanin bayan ya hau amma sai ga mutane sun zo malaman da su karanta musu qur'ani su fassara musu suke zagi da sharri da ƙarya yanzu ya kalli wannan taron da aka yi ake cewa malamai sun je kwata-kwata ba taro bane na gwamnati ba taro bane na zanga-zanga lokacin da aka zo aka yi shiga yarjejeniya ta samuwa agreement a lokacin supreme council of shari'a wanda ina jin ta bashir ali umar shine mataimakin shugaba su suka gaici duk malaman nan wajen 130 ko sama da haka aka je aka tattauna akan samuwa agreement lauyoyi suka ba da abin da suka fahimta aka nemi gwamnati aka gaya mata cewa ba za mu yadda da wannan ba Ya gashi aka yi kwamiti cewa ga ɓangaren lauyoyi ga ɓangaren gwamnati ga ɓangaren malamai a zauna a tattauna duk mun je muna gurin da yawa daga cikin malamai da suka je da kuɗinsu suka je na jirgi sai bayan kwana uku kwana hudu sannan aka ringa ma dawo musu da kuɗin jirgin supreme council ce ta gayyata ba gwamnati ba amma saboda zalunci sai zuwa ce an ba malamai miliyan sha shida to miliyan sha shida mai ce ita za ka je ka zubar da mutunci ka zubar da mutunci al'umma me ake so shine duk inda kaga wannan zagi baya wuce mutane kamar haka na farko masu da zagin sahabbai in ka gani mugun zagi an zagi malamin me yasa malaman sunna kaɗai ake zagi yanzu lokacin da aka je gurin tunibu akan wannan matsalar rayuwar akwai malaman izala su balalau eh, sheik balalau da malam kabir gombe akwai sheik karibullah nasir kabara akwai wakilin sheik dahir bauchi shine ɗansa malam ibrahim da wasu malamai ko bugansu a hoto ba to su ne suka je amma to me yasa su ba a zagin su sai dai a zagi malaman izala saboda me masu zagin akwai masu zagin sahabbai a ciki saboda duk wani mai mummunar aƙida ba wanda yake jin haushi sai ahlus sunna dan mu ne zamu ja aya mu ja hadisi mu ci aqida ka ba da daidai ce. yan shi sai zo su dinga zagin malaman sunna ina da nayi na aje wasu su fito su zage zage na aje wasu in na ga wannan shine na san shi sai ko kuma in tambayi wani ce wannan waye sai a ce ai kaza da sai in yi saving sannan akwai arna kafiran cikin gida da na waje da maguza wanda da aka kristantar da su su ma suna mugun zagi ga malamai sannan akwai 'yan siyasa da ba su da tarbiyya wanda su a duniya ba da suka tsana sai malami suna nan 'yan siyasar da motsi kaɗan za ka yi to sai su zage ka waɗannan ba duk sai sun zage ka ko dai masu zagin sahabbai ko kafiran cikin gida da na waje ko mugayen 'yan siyasar da ba su da manufa to wannan ai duka ba ɗin tsinannu ne to kuma ɗan tsinanne ya tsine ma to tsinuwar ne mai za ta yi ma ba abin da za ta ma amma duk mutumin da yake da hankali da tunani wallahi ba zai taɓa zagin malami ba ko malamin ya yi laifi ba za ka zage shi ba saboda alkhairin da yake tare da shi wannan sun zage sahabbai ma sun zage sahabbai to kai waye ga waɗanda tun suna duniya an musu bishara da aljanna duk sun tsitsine musu albarka sun zage su a social media suke fitowa su zaga ba wani abu ne ɓoye wannan notorious park ne ma sannan waɗannan kafirai ne su na cikin gida da na waje sannan waɗannan su kuma kawai siyasa suka sa a gaba da haka su shugabansu na siyasa ya fi shugaban malamin addini wanda shi ba shugaban nan na siyasa satarsa ta bayyana ta bayyana ɓarawo ne to da haka maganin waɗannan mutanen Allah ya faɗe shi a cikin farkon suratul ahzab da ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin ya kai wannan annabi mai girma ka ji tsoron Allah to in kana son kai galaba akan masu zagin sahabbai da kafiran cikin gida da na waje da munafukan da suke zaɓa siyasa akan addini in kana son kai maganin su abu na farko ka ji tsoron Allah in Allah ya ce ka yi ka yi in Allah ya ce ka bari ka bari matakin farko kenan sannan na biyu kakka je ka haɗu da su wala tuti il kafirina wal munafiqina kada kai da'a ga kafirai kada kai da'a ga munafikai inna Allah kana aliman hakima sai ce wattabi ma yuha ilayka min rabbika ka bi abin da aka yi ma wahayi ya ma'aikin Allah daga wajen ubangijinka wahayi kala biyu ne wahayin ƙur'ani da wahayin hadisi to ka ringa aiki da su in dai za ka ringa aiki da ƙur'ani da hadisi irin wannan lalatattun mutanen wallahi ka fi karfin su wala tu wace wace wattabi ma yuha ilayka min rabbik inna allaha kana bima ta'maluna khabira to abu na uku da zai taimaka ma shine wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila in dai ka dogara ga Allah ka ji tsoron Allah kai aiki da Qur'ani da hadisi ka dogara ga Allah duk wani lalatacce ka fi karfin sa ba zai iya cutar da komai da kai komai sai dai wannan cutar lan yadurrukum illa adha shi sa aini a Kaduna da ne lacca ne bayani ce ni dai na je tara. sai ranar juma'a mara dawo dan su duk ran alamun suka dawo na ce in dai akwai wani mutum da ya ban naira daya. da sunan aje a yi zanga-zanga kada Allah ya biya bukata ta duk wata bukata ta kada Allah ya biya a ce dai wani ya mun magana zo in ce kar a yi zanga-zanga abin da muka kalla wannan zanga-zangar in an yi ta ba za a kwashe da alkhairi ba za a samu matsaloli da yake Allah ya san da gaske muka faɗa ba wata manufa ba ce sai Allah ya nuna abin da muka faɗa a fili ba wai muna murna ba ne garuruwan nan namu ne ‘ya'yan nan da suka je zanga-zangar nan namu ne bal ma zaluntar su ake zaluncin shugabanni shi jefa su a irin wannan halin suke ganin ba su da mafita sai wannan da haka ba abin murna ba ne mu abin da muke so shine a ɗauki matakin da annabi sallama ya ce a ɗauka in an samu irin wannan yanayin ba magana ya za ka je ka sai da kanka to in kana son kai maganin masu wannan zagin wannan farkon suratu al kaga tsoron Allah kaga bijirewa duk wani kafiri da duk wani munafiki kaga aiki da wahayi na Qur'ani da sunna sannan dogaro ga Allah to kafi karfin kowa shi sa wallahi ni dan nayi magana na san da yankun suka duba comment sai ga an yi wani zagi har gaban su faduwa yanki wallahi gaba na baya faduwa ni je nake kamar ka ce Allah ya saka da alheri kai zagi mana ka taɓa ganin mutum mai hankali yana zagi ka taba ganin da hankali yana zagi duk wanda ga yana zagi wawa ne to don wawa ya zage ka kuma sai ka tanka masa kowa ya san wasu abubuwa sun dan faffaru to a kansu nake so in gabatar da jawabai jiya ɗaya daga cikin maluma na musulunci wato dr abdullah gadon ya gabatar da huduba wanda kowa ya ji hudubar dangane da abin da ta kunsa da kuma wato shi yana ɗaya daga cikin malaman da aka gayyata suka je abuja taro wanda taron ya kasu gida biyu wanda akan shi nake so in yi tsokaci sannan in faɗi wasu abubuwa na farko dakta ya yi magana cewa an gayyace su ƙarƙashin sufurin kansu for shari'a in najeriya wanda majalisa ce da take tara dukkan malamai na kudu da arewa ni ban cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara an gayyata tare wannan majalisa din kowa ya san kafin wannan lokacin maganin lgbtq ya taso Maganin sawa dokar namiji mace ta auri mace da kuma ba da yanci wanda ya wuce ƙa'ida ya saba ma addinin mu da al'adarmu to sai na ga akwai waɗanda kwata-kwata ba su ma fahimci matsaloli kamar haka ba domin lokacin da dakta yake magana a waɗanda suke cewa oke dama in ku tarin ya kai ku ba ma ku je ku faɗa wa shugaban ƙasa halin da muke ciki ba kaga su a gurin irin waɗannan maganar lalacewa tarbiyya ba shi ba ne abin da ke gabansu maganar mai za su ci ko mai za su sha shi ne abin da ke gabansu da ka di yadda ƙasa za ta lalace tarbiyya ta lalace inda za su samu abin da za su ci to ba matsala ba ne ƙasar ta lalace so wannan ya kasu gida biyu wannan kasan da shi dr abdullah yake magana su ne waɗanda suka je suka zauna da nsa national security advisor da ragowar ministocin da abin ya shafa wanda su ne aka yi wannan dogon zaman da su da kuma isar da sakoci al'ummar musulmi ba ta yadda da wannan abun ba kuma ba za ta yadda da shi ba ɗaya kenan kaso na biyu su ne malaman da suka je daga baya mutum goma wayanda suka je suka gana da shugaban ƙasa suka faɗa mai halin da ƙasa take ciki to da akwai wayanda suka zauna da wakilan gwamnati ta fuskar mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro akan wannan matsalar da kuma wasu ministoci sana ko waɗanda suka je suka gana da shugaban ƙasa wanda su shugaba balalau suna ciki irin su ibrahim da malam ibrahim ɗan gidan malam ɗahir bauchi suna cikin mutum goma da suka je suka gana da shugaban ƙasa don faɗa mai halin da ƙasa take ciki to wasu da yake ɗabgaggu ne ba ma sa gane bambanci tsakanin waɗannan ɓangarorin guda biyu waɗannan ɓangarorin mutum goma su suka wakilci ragowar malamai wajen faɗa wa shugaban ƙasa halin da ƙasa take ciki wa'ancan mutum ɗari da wajen talatin da aka zauna da su su ne wa'anda suka wakilci al'ummar musulmi wajen faɗa cewa wannan abin da aka ɗauko da sunan doka wanda za a sa sami hannu a najeriya al'ummar musulmi ba ta yadda da shi ba kuma ba za ta amince mai ba to wannan kasan na farko da aka fara zama da su su ne waɗanda ana zaman daga ƙarshe sai maganar zanga-zanga sai ta taso a najeriya sai ka samu wasu fasaɗai fajirai sai suka ƙirƙiri labarin ƙarya wasu suka ce gashi nan an je ana zama da malamai yadda za a ana mitin da su yadda za a ƙara kuɗin man fetur a najeriya wasu suka ce gashi nan an je an zauna da malamai an ba su naira miliyan sha shida shida don su zo su hana zanga-zanga a najeriya wanda kowa ya ji irin rantsuwar da dr abdullahi in kana da imani akan mumbari ranar juma'a ya irin wannan rantsuwar mu'akkada wallahi sai tsiga jikinka ta tashi akan abin da ya faru to wannan shine ababen da suke ainihin wato faruwa don haka a ƙarƙashin wannan a yayi maganar abin da ya shafi cewa akwai waɗanda bashi ma suka ce da za su tafi kudin jirgin ma da aka aika masu wanda suka dawo daga sakkwata daga wasu gurare sai bayan da suka dawo aka biya su ko aka ba su wani ma zai iya ɗaukar naira dubu ɗari uku ya sa kudin transport ɗin shi sai an gama taron a ɗauki dubu ɗari biyu a bashi sannan a bashi haƙuri tunda taron addini ya ji amma haka aka samu wasu fasikai fajirai suka ƙirƙire ce an ba malamai miliyan sha shida shida kuma wasu suka yadda cewa malamai za su siyar da mutuncin mutane da addini akan naira miliyan na sha shida dakta ya yi maganan hotel ɗin da aka soke su a juju hotel duk wanda ke shiga abuja ya san cewa a juju hotel bai daga cikin manyan hotel ɗin da za a lissafa in an sauke ka an sauke ka a babban guri to ana aka sauke malaman sannan a bayan wannan wayanda suka je wannan bangaren kenan kafin da suka je suka dawo malaman wayannan abubuwan suka taso dala kwanan nan ita gwamnatin tarayya ta yanzu ba ta kira taron tsofaffin shugabannin ƙasa ba duk wani shugaban ƙasa da kasan yana da rai san ne kaɗai bai je ba kuma shi ma an aika mai da gayyata zuwa ne bai ba amma ba wanda ba a gayyata ba don allah da suka ji suka dawo mai suka faɗa yanzu ba jonathan yana daga cikin wanda ake ganin akwai dama-dama ba a mulkinsa har wasu suke ganin ya kamata ya dawo dala da aka gayyaci shugabannin ƙasa tsofaffi da suka je suka dawo mai suka ci akan gwamnati a yanzu ai cewa suka yi matakan da gwamnatin tarayya take ɗauka a yanzu malaman fa da aka gayyata wa'ancan mutum goma ɗin babu wani malami da ya dawo ya ce yadda najeriya take tafiya tana tafiya daidai amma su tsofaffin shugabannin ƙasa da aka gayyace su suka dawo mai suka ce yaba ma shugaban ƙasan suka yi a yadda najeriya take tafiya a yanzu amma don Allah kun ji mutane na zagin tsofaffin wa'incin shugabannin sannan wai inda su ne suka ji a matsayin malamai wai wallahi ba za su bar fadar gwamnati wai zaman dirshan za su yi wai sai shugaban ƙasa ya cire subsidy sannan za su bar me sannan za su bar fadar shugaban ƙasa saboda kawai ba su san mulki ba ba su san ƙarfin mulki ba eh ka gani haka suka faɗa to shi yanzu wannan da yake kiran malaman ma a zo ai malam daura ya taɓa bada labari a baya gwamnatin baya da ta gabata hawan farko na wancan ana gayyata su duk bayan wata uku su je su mai wa'azi da aka zo tinwa ta biyu da suka je so daya ko da suka je taro kafin su dawo hotel dakunan su an rufe musu wa ai ya faɗi wulakancin da aka yi musu tun daga nan har ya tafi bai sake kiran kowane malami ba oh yanzu inda a ce ba ɗan nan yankin ba ne yi wa malaman addinin musulunci haka a gayyace ka taro ka je lami lafiya amma daga gurin taro kafin ka dawo an ce za ka yi kwana biyu ka yi kwana ɗaya saura kwana ɗaya ka zo ka samu an rufe ma ɗaki wannan wani nau'i ne na wulaƙanci ko ba nau'i ba ne na wulaƙanci a lokacin da aka yi wa malamai haka da waye da waye ya tashi ya ta magana cewa an wulaƙanta malaman addini ka gaba wanda yi wannan magana sannan a cikin gayyace gayyacen nan aka yi an fi gayyaci sarakuna haka ne an gayyaci wa yan kasuwa haka ne dala me yasa da sarakuna da tsofaffin shugabanni da yan kasuwa duk ba wanda aka yada cewa an ba su kuɗi don a danne yan ƙasa sai malaman addini me yasa me yasa ina so ku fahimci kun ga yanzu wannan rigar yanzu a ganta da haske kalkalkal da hulan nan to yanzu wani bakin ciki yake gani yake tun da ni malamin addini ne bai fi kamata a ce rigata tana da haske ba bai kamata in fito haka ba eh sannan bangaren gwamnati guda uku ne akwai executive akwai judiciary akwai kuma me legislative dan Allah a wa'annan bangarorin guda uku da judiciary da executive da me wanne ne malamai suke jagoranta a najeriya ko ɗaya babu sannan waɗannan ɓangarorin guda uku in ka ɗauki ɓangaren izzakatin ba shi ba ne ɓangaren waɗanda ake zaɓa da gwamnoni da 'yan majalisa da sanatoci da waye din najeriya faɗa mun wani ɗan malami ka sani ba malamin ba ɗan malami da a najeriya aka mai alfarma ya tsaya takara mutane suka zaɓe shi din najeriya din najeriya faɗe ta ɗan wani malami da ka sani a ɓangaren executive ɗin nan da ya tsaya takara aka mai alfarma saboda yana ɗan malam wani aka zaɓe shi ka faɗe shi ba wannan shi a najeriya nan saboda haka ya zamanto daga cikin waɗannan ababen da suke faruwa za ka fahimci har duniya ta tashi wanda suke cewa mutuncin malamai ya zube na rantse da allah sai ran da aka yi da an daina addini to lokacin zai dawo malamai ba su da kima in an daina addini amma wallahi in dai za a ci gaba da addini har gobe hajji bi a idan mai addini malami yana da mutunci a idan shi ran da duk kaga an waye gari mutum malami bai da mutunci a idan shi to dan iska ne bai da alaka da addini khalas shikenan sannan gwamnatin da ta gabata gabaki ɗayanta malamin addinin musulunci ɗaya ne aka taɓa yi aka ɗauka aka ba shi minista yanzu ko ɗayan ma babu da wa aka kwafe makwafinsa da shi ko kun sani na sha faɗa na ce ma al'asafi shari sanda malam fantami yake minista abinda ma ba nashi ba ɗora mai ake yanzu da aka ɗauki wanda ba mu ba aka ba shi ka ga mutanenmu suna ihu kowa ya shiru kuma yanzu nan masallacin inda za a zo sallah a gama duk wanda zai fita ka ce shi ya faɗi waye ya malam isa bayan ya tafi wallahi mafi yawanci za ka samu casa'in cikin ɗari kai har tara ba su san sunan wanda aka ba ba amma da da yake malamin addini kowa ya kawo ido ya zira mai yana ministan sadarwa amma da an kai hari ga ministan tsaro ga mai ba shugaban ƙasa shawara ga shugaban sojan sama ga na ƙasa ga na ruwa ga shugaban hukumar tsaro ta farin kaya ga shugaban 'yan sanda ga na civil defense ga na kwastam ga na immigration amma kawai sai ga mutum ya ina fantami zanga-zangar da muka ce muku kakkuyi ba ta da alheri kuka je kuka yi ana maganar an sa kwamfuta wajen dubu arba'in saboda jihohin nan namu 'yan kaduna su gangara 'yan jigawa su gangaro 'yan sakkwata su gangara 'yan katsina su gangara 'yan zamfara su gangara 'yan neja su gangaro a koyawa mutane sana'a a zamanance ta fuskar kimiyya yanzu an ji an taru an fashe gurin ba kwamfutocin ba har wundunan gurin an balle yanzu da wannan abin ya faru abinda 'yan kudanci suke magana cewa dama wannan santar da aka zo aka gina a kano ba ta cancanta a gina ta a kano ba kawai wani ne ya samu dama ya zo ya amfani da damar shi a gurin yanzu tun da an ji an fashe an kwashe kayan allah kaɗai ya san yaushe kuma za a samu damar da wani zai sake samun dama a cikin mai sake gina wannan gurin shi allah ya kiyaye ka gani sannan yanzu duk gudunmawar da malaman musulunci suka bayar a kan harkar zaɓe da ake ta zagin su don allah yanzu da aka gama zaɓen ka faɗa min a jihohin arewa da aka tashi hatta kwamishinonin addini to hatta fa mukamin da yake na addini ne tsantsa in an yi siyasa ba a iya ɗauka a ba malaman wa malaman addini amma ba ku da waɗanda za ku zaga sai malaman wa sai malaman addinin musulunci saboda haka wannan yana daga cikin ababen da ke faruwa abu na ƙarshe da zan rufe da shi shine akan abin da ya shafa aikin hajji na bana na farko malaman da suka je aikin hajji kafin malaman da suka je aikin hajji gwamnatin tarayya wallahi muna jinjina mata lokacin da abubuwa suka zo suka caccanza suka tashi akan maganar dala kullum muna faɗa a babin insafi da adalci Allah yana ce wala yajrimannakum Shan'ana ƙomin ala ta adilu ita mai bayani akwai matsala ya ɗauki biliyan casa'in ya saka a ɓangaren aikin hajji Don a cika ma kusan kowane mahajjaci naira miliyan biyu a lokacin da aka ce kudin aikin hajji ya kai miliyan takwas wannan abu ne da ya zama wajibi a jinjina wa gwamnatin tarayya akan wannan kokarin na rantse muku da Allah akwai abubuwan da namu akwai rashin tsoron Allah da rashin da son zuciya akwai abubuwan da namu suka yi a baya ana ji ana kallo aka zara ido aka ƙi magana amma yanzu da ba namu bane shine ake ta tadawa ake ta tada kura ai ban shi ya fara ba saboda haka wani aka taba daukar jagorancin ta aka bashi dala kun taba ji eh a'a in muna magana malamin addini malamin addini bi ma'anan malamin addini wanda kowa ya san shi a fage na addini dama karantar da mutane yake sannan aka ɗauko shi aka ce ya zo ya jagoranciwa hukuman alhazi kun ga dai aikin hajji yana ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci guda nawa biyar to hatta wannan abin da musulunci ya shafa tsantsa yana daga cikin shika-shikan musulunci guda nawa yaushe ne kasan ita wannan hukumar ta alhazai an ɗauko wani malamin addini tsantsa an bashi an ce jagorance ta eh? wannan yana da kyau ku fahimci rashin adalcin da ake yi wa su kansu malaman addinin musulunci a ƙasar hatta abin da yake na addini wanda ya kamata su yi mai su jagoranta ba sa samun damar jagorancinsu sai dai a ɗauko wani ɗan boko wanda ya sha boko ya ƙoshi in ma akwai addinin to za ka samu addinin sama-sama ne to wannan yana daga cikin ababen da ke faruwa abubuwan da suka faru a aikin hajji na bana malamai sun je aikin hajji bana kuma kamar yadda ake faɗa adadin waɗanda suka je aikin hajji na bana suna da yawa kuma wasu sun je aikin hajji kujerun da suka samu daga gwamnatin tarayya ni ma na je aikin hajji amma ni ba daga gwamnatin tarayya na samu kujera na tafi ba ta international wani bawan Allah ya biya mun in tafi don in je in karantar da mutane ba kuma ina cewa waɗanda aka biya masa ta gwamnatin tarayya suka je ba daidai ba ne a'a su ma 'yan ƙasa ne ni ma ba mamaki watakila wani lokacin ina iya samun kujera daga gwamnatin tarayya in yi mai in tafi ba na cewa ba daidai ba ne akwai waɗanda yake tunaninsu wa yanayin da ƙasa take ciki bai kamata ba malamai su tafuwa to ni amma binciken da ne ni ban san yaushe ne yunwa za ta ƙare a najeriya ba akwai karatun malam albani da naji tun yana da rai yau shekarar malam albani nawa da rasuwa goma sha nawa to tun yana da rai wancan lokacin yake maganan yunwa ta gallabi 'yan najeriya to yin shekara goma sha ɗaya sha biyu ko a wancan lokacin yana dare a wancan lokacin yana magana yunwa ta gallabi 'yan najeriya tuni wallahi ban san yaushe ne ɗan najeriya zai ƙoshi ba yanzu haka fa sanata ne rufa'i hanga yana karɓar miliyan ashirin da wani a wata shi ma ya ce tallafi yake bukata yunwa ta gallabe shi eh? haka ya faɗa eh ya ce yunwa ta to wallahi ni ban san wallahi ban san yaushe ne dan Najeriya zai koshi ba kuma sannan akwai waɗanda suke sukar abincin wasu an gani yanzu misali guraren da ake cin tafasa ni cin da na taso na zauna a ƙauye na san ana cin tafasa ba don saboda yunwa ba an gani na san ana cin ganyen dankali ba saboda wa ba ba saboda yunwa ba so in abinci kai baka ci wata al'umma shi suke ci a matsayin abinci bai kamata ya zama abin suka a gurinka ba misali zan baku yanzu a Najeriya da Allah da ina da ina kasan ana cin kwado kwado a a nan arewa nake magana kwado eh a a ma'ana ku gane bambanci tsakanin ɗaiɗaikun mutane wani yana ci bisa ga ra'ayin shi da kuma ya zama abincin kowa da amma a cana kwaɗo abinci ne ko ba abinci ba ne eh? ka gani to amma a nan a ga kana cin kwaɗo dala abin ban mamaki ne ko ban mamaki ba ne amma su a can gurinsu fa so saboda ka abin da yake abinci a gurinka dama ba shi bane abinci a wajen wa a wajen wani an fahimta yi ɗauko garin rogo kun san da idan ana maganar abinci wasu ɗauka suke yi garin rogo ba wanda zai tafa sai wanda ta yi sai wanda ta ƙarewa amma tsakaninku da allah abinci ne ga wasu a nan yankunan ko ba abinci ba ne abinci ne eh ga dodon kodo ko ka gani so me nake so in fitar da shi natija in aka ce wai saboda wannan to yana rantse maka da Allah komai ba za ka yi ba sai mu gangaro ba kan gwamnati ba ko kai kake da kuɗin ka naka ka tara sai mu ce to bai kamata ka tafi aikin hajji ba mutane na jin yunwa ka haƙura ka yi me ka rabe musu to daga nan za a ce to komai ma na aikin addini an daina sai ran mutane suka yi me suka ƙoshi eh? ka gani to wasu wannan shine dalilinsu Ta da ni ba na sukan malaman ba kuma na ganin cewa ba daidai ba ne 'yan ƙasa ne kamar yadda ba malamai ba kategori daban-daban ɓangaren likitoci ana ba su kujera aikin haddis je su kula da lafiyarwa mutane ɓangaren menene da dama akan ba su su je so galibi malamai in an ba su kujera su je don su karantar da mutane addini ake ba su kujera su tafi ba wai don su je kawai su yawon iska su yi mai ba su dawo so saboda haka ni ban ciki kar ma ka yi tsammanin cewa a ina ciki saboda ka ganni na bulla to ni ban ma ciki amma kuma bana cewa ba su din ba daidai ba bane bana faɗar haka wannan yana daga ciki akwai dalilan da ya sa muke wannan bayanin to an samu matsaloli ga waɗanda duk suka san aikin hajjin da aka je bana ba sai na ayyana maka jiha ba tun daga abin da ya shafi jihohi a nan wajen abin da ake ba mutane na guziri wanda bahaushe in kaji yana cewa karamar kujera da babbar kujera ka san mutane sun ɗauka ce a wajen zaman jirgin ne in an zo sai a ce to wannan katuwa kujera ce wannan wa to ba haka ba ne a'a wajen guzurin da ake bayarwa ne Wataƙila babba kujera idan alhaji ya zo za a ba shi dala 1,500 wacce za a baka dala 1,000 wacce za a ba da dala 1,500 a matsayin guziri sai a ce matawa babba wacce za a ba da dala 1,000 sai a ce matawa karama ne ake cewa babba kujera da karamarwa da karamar kujera to kusan in ka kalli bana tun daga guzurin da aka fara ba alhazai za ka fahimci an samu matsaloli mafi yawancin guzurin da aka ba jihohi wanda ya fi yawa shi ne dala 400 a daidai lokacin da a baya ana ba su dala 800 dala 700 dala 1000 kai wasu jihohin ma dala 100 ake ba alhazai wasu jihohin ma za a ba alaji riyal 100 a nan in ya sauka a can a ba shi wa riyal 100 daga nan shi kenan magana ta riga ta ƙare in ka kalla da ni na je na san matsalolin da aka samu wasu na gansu da idona sun faffaru to yanzu sai ga wasu bayanai suna tattasowa a yanzu wanda hatta su kansu malaman da suka je wasu wanda suka je da sunan karantar da addini abin da ya kamata ma fa a ba su na haƙƙinsu fa ma sai da aka samu mai matsaloli haƙƙin bai iya fita ba so magana ta ƙarshe da nake akwai wasu bayanai da suka tattaso yanzu wanda suke da alaƙa da ita hukumar alhazi a yanzu tun da investigation ake yi to ba za mu ce komai ba yanzu sai gwargwadon abin da ita gwamnati ta kai ƙarshe na sakamako amma kiran da zamu ƙa'idar da Allah ya sa cewa inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana umarta ku kuma yadda amana zuwa ga masu su a wannan kokarin da gwamnatin tarayya ce ta ɗauki wajen 90 biliyan ta saka don a taimaki alhazai a bana sannan sai bayanai suka biyu ana ganin akwai kaza akwai kaza to lallai muna goyon bayan a yi bincike na gaskiya Allah ya ce wa manzan Allah wala ta kullil kha'inina khasiba duk mutumin da ya tabbata cewa ya ha'inci kada ka ce sai ka yi husuma wajen me wajen kare shi su kuma masu binciken su ji tsoron Allah wanda duk bai tabbata yayi abu ba saboda siyasa ka a jingina masa wa ka a jingina masa abu wanda kuma ya tabbata yayi me yayi abu akwai dalilai cewa na yayi to kai kuma kaka kuskura ka ce dole sai ka kare shi akan abin da yake ba nawa ba ba da daidai bane Allah subhanahu wataala ya sa mu dace